Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo a amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mota ta alfa radio baya ga haka kuma za a iya jin mu yanar gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage. A yau Litinin 4 ga watan Maris na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar Murƙayya Basha, inda a yau shirin namu zai tattauna ne akan matsalar tallace-tallacen 'ya'ya mata. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. kam in ban dora mata talla ba ya za a yin hada mata kayan daki in aurenta ya tashi a ani kam ai dole yarinya ma ta yi talla in ba ta yi talla ba me za mu ci a mafi akasarin garuruwan jihohin arewacin najeriya yana wuya kai tafiyan minti goma baka ga 'yan mata ko ƙananan yara suna talla ba a bakin kasuwa ne ko makaranta tasha ko masana'antu wuraren leburori ko kuma kan titi suna yawo babu dare babu rana don haɗuwa da masu sayan abin da suke talla. Babban abin da zai baka mamaki shine yawancin abubuwan da suke siyarwa ba sa wuce abin naira ɗari biyar ko dubu ɗaya amma yarinya za ta bar gidan iyayenta tun safe har zuwa dare da sunan talla. To ire-iren dalilai da yake sa wasu mata ko in ce iyaye mata suke ɗora wa 'ya'yansu talla kenan a wannan zamani da ake ciki. Masu sauraronmu a cikin shirin namu na yau abin da zamu tattauna kenan wato matsalar tallace-tallacen 'ya'ya mata. To bakin namu na yau zamu so ku gabatar da kanku. Sunana Hajiya Hadiza Gomina. A Sunana Kaka Suleiman. Sunana Hajiya Kulisalu Malumbo. To uh, Hajiya Adiza in muka fara da ke. Zu muna cikin wani zamani da yawancin iyaye mata sukan sawa uh, yara talla wanda kuma tallan nan kowa ya san cewa yakan haifar da wasu kalubale da dama kama ta rashin tarbiyya ne fyaɗe da ake yi ma 'ya'ya mata sakamakon wannan tallan kiga yaro ku yarinya ta tashi ba ta da tarbiyya to shin menene babban dalilin da ya sa su mata suke ɗora ma 'ya'yansu talla mata na ɗorawa 'ya'yansu talla saboda neman ma yaran matan abin aiki saboda ta tashi yin aure ba za a tura ta haka kawai ba to maza maimako su ma su zauna su yi responsibility ɗinsu duk sun bar ma mata wai mace na cikin gida ba za ki fita ba ba za ki kaza ba dan dole su nemi abin da za su yi su samu ɗan kobo in yarinyar nan ta tashi gobe za ta yi aure za a tura ta salala hakan nan na gidan miji ai dole a ɗan bata wani abu a samo mata ɗan kayan ɗaki dan kayan kicin to miji in uba bai kawo ba ina uwa za ta samu da take cikin gida shi yasa suka gwamace yaran nan su je su yi talle ko kuma su yi aikin su house girl hakan nan su samu kuɗi to cikin yin wannan abun abubuwa iri-iri na iya shiga to duk wannan abun kuma in ya zo wa zai koya musu shi yasa yaran basu da tarbiyya saboda basu zauna da iyayensu ba an je talla an dawo kin gama saidawa in baki gama ba me ya faru tana iya zuwa wani saurayi ya karbi duka ya bata kuɗin ta dawo uwan tana gida bata sani ba yarinyar ta kawo to shine mafi muhimmancin abin cikin wannan talla din nan to ba kya ganin sa 'ya'ya mata musamman kananan yara suna talla ɗin nan zai iya haifar da wani matsala ga rayuwarsu a kama kaman ta gefen tarbiyya wurin tarbiyya gaskiya yaran na ba su da tarbiyya saboda me lokacin da ya kamata su zauna wurin iyayensu su dinga koya musu abubuwan da ya kamata na rayuwa ba za su samu lokaci su koya musu ba gari na wayewa sun tafi talla tallan nan ko sun gama ba su dawo gida ba za su zauna suna wasa nan ne ma wurin shaye-shaye za a dinga koya musu duk wayannan abubuwa duk zinace-zinacen da yake faruwa nan wurin yaran ke koyawa in sun zo cikin gida wurin tsoro iyayen ba su san me yake faruwa ba maza zan mana iya bin su gida ba wanda ya sani To uh, hajiya kulu in muka dawo kanki uh, wasu na zargin cewa ɗorawa 'ya'ya mata talla yana daga cikin abin da yake jawo taɓarɓarewar tarbiyyarsu ya kike ganin wannan al'amari shin haka ne a ta ɓangaren ki? Eh haka ne kuma ba haka ba ne. Hmm. abin da yasa na ce haka ne waɗansu yaran daga talla ne ake samun lalacewar tarbiyyarsu kuma daga matsin iyaye. in ta fita abu bai sayi ba uwa za ta hura mata wuta ta ce dinda za ta shiga ta kawo mata kuɗi to daga nan yarinya shi kenan wanda ya kira ta zai mata juye za ta iya bin shi don me don ta kawo ta rabu da uwar lafiya ba tare da an mata wani hukunci ba na biyu wani kuma ba talla ne yake kawo taɓarɓarewar tarbiyyar yara yanzu musamman a yanzu iyaye suna ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari a lalacewar 'ya'yansu mm. da makoci zai maɗan makoci hukunci a zauna lafiya idan uba ya dawo sai uwa ta ce ai wane ya kaza malam wane ya zo ya faɗa sai je mai salama gida mai godiya amma ban da yanzu yanzu idan uban ɗaya miki salaman kin sanar a ba tsakani wani magana mm. to in baki da wando ki sa wando saboda ta ɗauro za a zo a bane ina mara ma baya baya kiri yaro zai abun kaya tsawa iyaye ce an tsana ɗansu. Mm. to daga nan ana nana na har su ma zuwa karfin su to shi kenan su ba su tsawatar mishi ba tunda tun farko ba su ba shi wannan tsawar ba to kin ji abubuwan da suke ka taɓarɓarewar yara a wannan zamanin da muke ciki yanzu. Mm. To ke a na ke ganin kina ganin cewa a talla baya daga cikin abin da yake kawo taɓarɓarewar tarbiyya. Yana ciki amma ba shi kaɗai ba. Haka ne. Mm. To wasu iyaye na cewa talauci ne ke saka su su ɗora wa 'ya'ya talla. Mm. Ke haka ne. Eh. Eh. To amma ba kya ganin su iyaye akwai hanyar da ya kamata a ce su bi domin samun abin da za su ci musamman shi uba da ya kamata a ce ya fita ya nema amma kuma sai ga ya zauna a gida kuma a ce ya'ya ake dora wa talla su da ya kamata a tura su makaranta su je su samu ilimi haka ne talauci yana kawowa kuma da gudunmawan uba mm. uba ne ya kamata ya dauki nauyin gidan shi da iyalinsa to wani uban baya babu dole ne uwa za ta yi wannan ta dora ma 'ya'yan tala domin su zo su ci abin da za su ci na maganan rayuwa mm. amma waɗansu iyayen matan su kuma kwaɗayin abin duniya ne ko da uban ya kawo wadata ya ba su na abinci to kwaɗayin su su tara kuɗi su yi kuɗi to sai sun sa ma 'ya'yan su talla wani ma uban bai so a ɓoye za a fita a je tallan to daga nan abu ya lalace kuma kafin ya sani abu ya ji labari to kin ji dalilin da ya sa waɗansu yana suke yin talla dole ce take sa suke yin talla ko bayan da su yi a to ajiya kaka in muka dawo kanki me zaki ce game da tallace-tallacen da ake dorawa 'ya'ya mata a wannan lokaci da ake ciki eh to gaskiya ina ga wannan matsala matsala ne mai zurfi wanda in za a dube shi dole a dube shi ta fannoni da yawa eh e, na farko dai um, ba za a ɗauke ishu na economic uh, problems ba Hmm. na rashi da talauci da ya addabi al'umma yadda za ki ga iyaye mata in suka rasa da za su yi musamman ma in suna da marayu a gabansu hmm. to wasu kuma kin ga a bugu da ƙari babu ilimi hmm. na boko ko na addini da zai wayar musu da kai su san illolin wayannan abubuwa to sai ki ga sai suna ɗaura yaran su talla eh, yaran nan kuma galibi ƙanana ne e, a teens su suke sha uku sha hudu ah, da sama wanda ta ɗara sha takwas balle a ce ta kai shekaru da za tana da wayewa da za ta iya kare kanta da eh, mutuncinta to shi yasa ake samun wayannan matsalolin gaskiya mm. so in kika duba akwai bangarori da yawa gaskiya mm. eh, akwai economic din sai kuma akwai rashin ilimi mm. akwai rashin fahimtar addini eh, to ina ga duk wayannan su ne suka taru yawa suke causing wannan problem to a matsayinki na uwa wace irin shawara zaki baya domin iyayen da suke dora wa yayan su talla su wato lura kuma su kiyaye su ga cewa akwai hanya da ya kamata su nemi kuɗi ba tare da sun ɗora ma 'ya'yansu talla a gida ba. Yawwa, a bar ma maganan in faɗi wani ba matsayata ta uwa mm, wanda nake wa yara tarbiyya. Farko mu duba mu musulmi ne. Yawwa, to kuma addinin mu ya ba mu haifi wannan yara amana ne. eh kuma an muka ce ba ma ta farin fannin musulunci za mu duba ba za mu duba ta ƙasa ce gaba ɗaya ma yara ko ina ka samu ɗa under age amana ne e, kuma kare haƙƙinsu da mutuncinsu a taimaka musu su girma su zama masu contributing to society da al'ummarsu wannan haƙƙi ne ga dukkan mahaifi shi yasa ma aka ce idan ka san ba za ka iya rike gidanka ba kai auren eh saboda aure comes with responsibility hmm. ke ma uwa in kika haifu it comes with responsibility now we understand akwai economic issues amma sai a nemi wani hanya daban na maganta wannan yauwa na tattalin arziki hmm. eh to sai a nemi wata hanya daban na maganta wannan eh, eh ita gwamnati tana da natural role to play amma ni bana son kullum a ce gwamnati gwamnati kawai ana kuka gwamnati ya kamata ta yi nata ta taka yawwa ita na da rawar da ya kamata ta taka to amma mu ma ɗan iyaye da kuma community e, kowa yana da nasa role da zai taka e, so ina ga gaskiya ba abu ne da ya dace a ga yaran musulmi haka suna kan titi mm. e, babu kula mm. an ɗaura musu talla duka duka talla in kika duba trend nawa ne akai e, to amma suna fita kuma kin san in dai yaro ka tura shi fita je kasuwa ko tasha ko wani waje to ke ke ma kin san sai abin da ya faru e, to kuma muna samun gaskiya labarai kala kala na irin halin da yaran a ah, ke shiga ciki wanda lalle lalle ina ga ya kamata a wayar da kan mutane eh, ita ma gwamnati ta yi ta ta wajen wayar da kan mutane to amma kuma communities eh, da malamanmu eh, da da mm, traditional institutions mu duk ya kamata a shiga ciki dumu-dumu i stopping wannan completely e, bai kamata a ga yara suna kan titi suna talla ba gaskiya kamata a hana shi kwata-kwata in ma doka za a sa lo za a sa da za a ce in an yi hakan child abuse ne e, a daina shi ina ga ya dace a sa. To masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin yau da gobe ne ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ya bari mu dan numfasa kana muka dawo shirin namu zai dora. garzaya ga masana domin su bayyana mana illolin da ke tattare da tallace-tallacen 'ya'ya mata a wannan zamani da ake ciki. A yau dai muna tare ne da Malam Rulwanu Ladan, masani kan zamantakewan rayuwar yau da kullum. Inda zai mana bayani kan illolin tallace-tallace da kuma shawara ga iyaye mata da ke ɗorawa 'ya'yansu talla. Abin da ya shafi tallace-tallace na 'ya'ya mata sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A ƙasar Hausa tabbas an sani da cewa a addinance wannan abin lalaci ne abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati duka mu makiyaya ne kuma mu duka abin tambaya ne akan abin da aka bamu kiyo eh ya'ya mata arziki ne amma mafi yawan mutane a halin yanzu especially marasa ƙarfi sukan laɓe da wannan abun su bautar da 'ya'yansu mata ta hanyar nemo masu kuɗi especially iyaye mata kuma wannan abun ba karamar musiba ba ce yawan ɓata gari dama suke nema ta haka idan suka sami yaran za su ba su abin da ba su taɓa jin labarin shi ba bare su samu kuma ta haka suke samun su lallata masu rayuwa don haka wajibi ne gwamnati ta tashi a ga girl child education an tashi tsaye a kan shi a gwamnatance kuma ya dace hukumominmu masarautu da sauransu su tashi tsaye ta hanyar samun wasu 'yan programs ko da a local government levels da za a koya ma yaran nan wasu sana'o'i da za su iya yi a gidajensu ba ma da uzuri don ba ma da kuɗi ya zama 'ya'yanmu mata suna lallacewa ya mace fa ilmantar da ita ko kuma tsare mata mutuncinta ba ƙaramin aiki ba ne wajibi ne a tashi tsaye waɗannan abubuwan su canza daga yadda suke a yanzu iyaye mata ko in ce iyayenmu duka masu ɗorawa 'ya'yansu tallace-tallace wanda wasu suna barin anguwa wasu su bar gari su ci kasuwanni ƙyamace, to wannan abun baya maganin talauci wajibi ne a tashi tsaye idan har kana ganin dole 'yarka sai ta nemi wani abu so abin da ya fi maka alkhairi ko ya fi maki alkhairi a ki na uwa ki raba ta da tallar ta ɗauka ta tafi idan dole ne sai an yi a anguwarku a bakin gidanku a masallacin anguwarku ba za a rasa inda za ta iya ajiye abin da za ta sayar ba mu tashi tsaye mu tabbatar wa'annan 'ya'ya matan mun ba su ilimi saboda gaskiyar lamari shine yawan abin da ke kawo abin jahilci yana ciki saboda hadley yana da wahala ka haɗu da wadda ɗaliba ce serious ɗaliba ta karatu alkur'ani ko kuma ka ga wadda ta ƙara secondary school a ce tana wa'annan tallace-tallace ba zai yiwu ba na ɗaya a ba 'ya'ya mata ilimi na biyu iyayenmu shugabanni na unguwanni haka da sarakuna muna da abin da za mu taka makwabta suna da abin da za su taka idan ka ga yarinya ta shiga matsala wani na sai lalata rayuwarta ka tsawata idan ta kama ka bayar da shawara idan ta kama ka kai ta a gurin iyayenta amma wannan tallar ba karamar musi ba ce a kasar hausa masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe kafin mu karkare shirin namu za mu leƙa filin kwalamar mu. To masu sauraro in muka dawo gefen kwalama kuma a yau dai bako mu. Assalamu alaikum sunana Maryam Bako Idris amma an fi sani na da Mary Mills. To masu sauraron mu ne kun ji Mary Mills wato sunan yan gayu kenan ba mamaki ma sunan da take amfani da shi kenan a dandalin sadarwa na zamani. To a yau me zaki girka mana ne? Ok to yau dai za mu ne wanda kin ga snacks ne most mutane suna son shi and uh, kuma yana da sauƙin yi sannan kuma wajen sarrafa shi baya bukatan kaya da yawa. To in masu sauraro suna tare da mu a daidai wannan lokacin kowa da ya san Dublan abu ne na gargajiya abu ne da kuma zaki ga zai yi wahala a ce a yi biki da na masu hannu da shuni da biki irin namu na masu karamin karfi zai yi wahala a ce a yi bikin na a gama ba tare da an samu ire-iren abubuwa da suka wato kamanci shi wannan Dublan ba. To a Hajiya Maryam kamar in za a yi wannan Dublan din dame-dame ake bukata. ok to da farko dai kina bukatan fulawa kina bukatan shuga kina bukatan mai sannan kina bukatan pinch of salt sai kuma baking powder sannan kuma kina bukatan riɗi soyayyen riɗi don ya kara mishi armashi. To bayan an uwar gida ta wato adana waɗannan abubuwa a gefe guda ya za ta fara wannan dubulan ɗin? okay first of all zaki samu fulawan ki let's use a uh, kin san komai da measurement ya fi eh, to yawanci kuma dai iyayen mu a gida sun fi uh, <laughs> fahimtan hausa <laughs> to yawa uh, abu dai da farko dai kin ga duk abin da zaki in kika auna shi ya fi saboda nan gaba in zaki ki san yadda kika yi ki so yanzu in kika samu tun da dai mu using measurement mm, mu using abu amfani da gwangwani tunda kosan kowa zai iya wannan samun sa so kin ga kika samu fulawan ki kaman gwangwani hudu sai ki samu sugar ki just one tablespoon ya isa eh kaman cokali ɗaya na abinci ke na abinci ya isa shi suga a cikin kwaɗin yakan sa ya ɗan yi brown kenan eh. sannan sai ki samu gishiri ɗan kaɗan ki ɗan sa da ɗan hannun ki ki ɗan ɗiba ki saka kaɗan kawai mm. so sai ki samu baking powder shi kuma baking powder ki samu rabin cokali kenan sai ki zuba sai ki ɗauki mai shi ma rabin gwangwani sai ki zuba duka a cikin kwabin ke a cikin fulawan za ki zuba biki kai ga kwabawa ba tukunna yes eh so in kika zuba wannan kar ki sa kwai wasu suna sa kwai amma kwai yana sa yayi laushi yana kakkaryewa so sai ki kwaba shi da ruwa in kika kwaba shi da ruwa daidai abin da kamar zaki kwabin cincin Mm. sai ki samu in to in Allah ya hore miki kina da abun murza taliya mm. sai ki samu ki wajen da yake flattening din do din mm. yake sa shi ya faɗaɗa shi yauwa sai ki murza shi sosai in kika murza shi sosai sai ki zo ki nannaɗa shi nannaɗawan za ki iya yin dukkan da kike eh, so abinki eh da kike so za ki abinki wani a in kika ɗauki farkon fulawa zuwa ƙarshen ta in kika murɗa ta haka sai ki haɗa bakin ta eh. so in kin haɗa bakin ta duk sai ki ajiye su ki jera su to kuma in dai mutum bayi da wannan inji na murza taliya ya zai za ki iya yin amfani da rolling pin in ma ba ki da shi za ki kenan rolin pin din abun murza fulawa eh, na. to kin ga ko da mutum bai da wannan dai zai iya samun kaman kwalba haka ya murza ko muciya ma eh, ko muciya ma dai kowa yana da muciya a gida to ko muciya ma duk za ki murza ta ta yi fale fale sosai dai in ta yi fale falen ya fi daɗi akan ya yi tuwo tuwo din nan mm. so sai ki zo ki daura man ki akan wuta in kina da hali ki sa isasshen mai a ciki mm. to by the time da yayi zafi man amma kai ki bari yayi zafi irin yadda zai ƙone. ne eh sai ki zo kina ɗauka ɗaya bayan ɗaya kina sakawa a man man kar ya zamanto da sanyi kuma kar ya zamanto yayi zafi sosai a tsaka-tsaki dai zaki soya ya cika mai wuta kenan in ma ice ne kar a sa mai ice da yawa ya ta bulbulbul eh. in kuma gawayi ne shi ma dai sai a rika yi ana duba in kuma masu gas ne sai su sa shi on low flame kenan a medium dai a medium eh, ko to in kika saka in kika soya kina tarawa mm. to already in ki. dama kafin ki gama soyawan ko in ce kafin ki murza abin ki suga kin dafa suga sugan shi kuma yadda zaki dafa shi ki samu wannan gwangwani hudun da kika yi fulawa mm. to suga gwangwani biyu ya ishe ki sai ki dafa sugan sugan za ki ɗaura shi da ruwa gwangwani ɗaya a wuta mm. so sai ki samu lemun tsami guda ɗaya to amma shi kamar yanzu in ka ɗora eh, tukunya akan wuta mm. za ka zuba ruwa gwangwani daya mm. sai ka zuba mai siga gwangwani biyu sai ka bar shi akan wuta eh sai ka bar shi akan wuta ka sa lemun tsami eh. ki samu lemun tsami guda ɗaya sai ki yanka shi ki matse shi eh. in kin matse sai ki ɗau wannan zuba akan wannan sigan da yake dahuwa in kin zuba ya ɗan dahu lokacin hmm, da ba sai kin juya ba saboda da ruwa ai a cikin sa ba abin da zai same shi to idan yayi kamar minti goma zuwa minti goma sha biyar zaki ga yana bubbles hmm, kumfa kumfa kenan eh yana kumfa kumfa kenan to kenan sukan ya dahu hmm. in kina so ki tabbatar zaki dan ɗibi kaɗan ki sa dan wani abu zaki ga yana dan yauki eh. amma ba wai yayi katab sosai ba kada kauri da yawa eh <laughs> kauri sosai sosai ki kashe shi in ya dan yi sanyi kin aje shi can kuma dublan ɗinki kin gama shi to in kika zo to yanzu dai duba da yadda suga ya yi tsada kin ga mu da in zaki zaki dauki kowane guda ɗaya ki tsoma a cikin mm. suga ki ajiye ki dau ɗaya ki tsoma ki ajiye to amma yanzu kin ga yadda suga ya yi tsada zaki iya samun abinki kaman in kina da ɗan roba ko ma robar ruwa kika samu kika juya sigan mm. sai ki dan bula bakin murfin sigan zai na zuba sai kina yaryadawa mm. akan shi dublan din da kin riga da kin jera su akan faranti bayan ya riga da ya tsane a eh, kwando am eh to sai ki zo kina yaryada sigan in kika yaryada kika yaryada sai ki dan rage sigan kadan so shi kuma wancan ridin daman dan dai ya kara mishi armashi ya kara mishi mm. kyau ne already kina da shi soyayye gyararre mm. so sai ki zo bayan kin sa sugan sai ki barbada in kin barbada din sai ki kawo guntun sugan ki kara barbadawa shikenan kin mm. gama sugan wato suga wanda ba dora akan wuta ba kenan ko ah, kuma shi din shi wannan din eh okay bayan an an dan barbada na farko eh. sai a zuba mai riɗi eh. to eh, yakan ɗauki lokaci ne kafin a sake sa na sugan ko kuma duk a lokaci ah, guda a lokacin kawai shi ma in kin ba ma lalle sai kin kara zuba sugan ba maybe zai rage saura ne eh, so kawai sai ki yaryaɗe sauran amma already in dai har kin sa sugan farko kin sa riɗin shi ma zai kama eh to shikenan kin gama dubulan ba <laughs> masu iya magana suka ce taɓa kiɗi taɓa karatu in muka garza garzaya fagen waƙe-waƙe kuma muna tare ne da abdul dmg agenda mawaƙi daga jihar kano wanda ya shigo wannan shiri kuma zai fara ne da yadda ya fara sana'ar waka. Yawwa, to na je buga waka sai aka ce min ai wakar soyayya ita wajen dubu biyar ake kasida ne ake dubu uku. Sai na ce to ni ma da Allah ya za a yi na buga wakar soyayya na sai aka ce ai kuɗinka ka bai kai ba. sai na ce to ko bashi ne a man mana sai aka ce a sai in yi ka na bar a gurin daga nan kuma na samu kuɗi sai na cika saura sai ce to ba matsala daga nan dai daga nan kuma ana nan ana nan dai na buga waka da na buga waka na bar musu waka wajen satin ta guda a studio da Allah ya bani kuɗi da zo na karɓi waka ta to wannan dai ita ce waka da na fara ta farko waka ne wata ya mace mai suna Zainab to kai menene ya ja ra'ayinka ka fara waka eh gaskiya abin da ya ja ra'ayina na fara waka shine ina son na zama gaye sosai ga yan mata suna cewa ka wannan yayin yayi <laughs> sai kuma kana ganin waka shine abu na farko da zai sa yan mata su san su san da zaman ka kenan yawwa eh, idan gaskiya ina son faranta mata dalilin wannan abin da shi ya ga ra'ayina sai na fada waka kuma okay To da ka fara waka din kuma ya zama baka da kuɗi in ka je studio aka ce maka kasida naira dubu uku wakar soyayya naira dubu biyar. To da ya da ya aka yi ka wato kai girmama har ka kai wannan matsayi da kake ciki a yanzu haka. Eh to gaskiya ne daga nan kuma sai na dan zame na dan fara harkar gini ina dan ina dan tsarin wayoyi ina dan sayarwa ina kujiba kujiba dai da haka dai sai na samu ne wata waka ta ta biyu ana ce wakar jini da hanta so da ne wannan waka kuma Allah ya taimake ni ta karbo a social media irin kenan su tiktok kafafen sada zumunta ne yanzu eh. to da haka dai kenan wakar sai ta karbu ta tafi sai mm. eh, jama'a suke santa haka ne To a matsayinka na mawaƙi kamar yadda ka faɗa kana waƙar ƙasida kana waƙar soyayya shin wani waƙa ne fi jan hankalin jama'a a wannan lokaci da ake ciki? Eh, a wannan lokaci dai da ake ciki akwai wata waka wadda na jini da hanta ana cewa baitinta mm, gida ɗaya haka ma jini ɗaya wuri ɗaya mun zama tafiya <laughs> Gaskiya ni ma dai na nishadantu ina ga kuma masu sauraron mu a daidai wannan lokacin. To wani irin farin jini da kuma wato wani irin farin jini wannan wakar ya jawo maka a wajen al'umma? gaskiya wannan wakar ta karɓi wajen al'umma daga nan ma da na ji 'yan mata dai sun karɓe ni suna yi na motsi kaɗan suna yi na sai ɗan tsokale su sai na mutu wata waka ana ce wakar kina bilicin. To wannan kwadda ka ce wakar kina bilicin baka ganin matan da suke bilicin za su ji haushin ka kai kuma da kake so ka ga cewa ka samu karbuwa a wajen yan mata? Eh to ai ni da kin gani ba ɗan uwansu ba ne. Allah ne haɗa mu kai tsaye so ke mu dinga wasa da su in tsokale su tsokale in haka nake so shi yasa na musu wakar kina bilicin. To da kai wannan waƙar me biyo baya? To da ne wannan waƙar da abin da ya biyo baya shine zan ga wacce ta ɗora tana kina bulita eh, eh, eh, bana bulita an ah, mm, fara kina bulita bana bulita an fara kina da kyawu san duk rayuwar nan da ake ciki musamman aka ce abin da ya shafi a harkar waka ko harkar yin fina-finai za ka ga mutum in ya ce ya nuna a gida yana son ya yakan fuskanci kalubale daga wajen yan uwa ko kuma iyaye wani irin kalubale ka fuskanta ko kuma dai baka fuskanci komai daga wajen yan uwa da iyaye ba kai gaskiya na fuskanci wannan kalubale ɗari bisa ɗari dan har yanzu ko mahaifina sai dai mun fatan alkhairi ya ce Allah zai taimaka in abincin ku a yake amma dai a bari har yanzu haka wannan har yanzu dai mahaifi dai yana dai sa albarka amma bai yadda ba kenan yawwa amma uwa kuma dai alhamdulillah ta ba da wuya da kanta gabaki ɗaya don har karfafawa take sosai ma kuwa da kuɗin jikinta. To masu iya magana dai suka ce laifin daɗi karewa da fatan kun ji daɗin wannan shiri da muka kawo muku. A madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammale zo gare ku sai Zara'u Aminu Fage da ta tsara shirin da kuma gabatar. Ni Rukayya ba shi ke muku fatan alkhairi har kullum bi salam.